Foto na sha biyar Ibrahim ya ceci Lotu Inda Lotu ya zamna cikin fadamar mutanen suna yaƙi, sun kama Lotu da iyalinsa an kai su cikin bauta tare da mutanen Sodom. Ibrahim da majiya ƙarfinsa guda ɗari uku da goma sha takwas suka tafi domin su ƙwato su, sun ci nasara da magabta. sun ceci dukan mutane da dukiyarsu lokacin da suna dawowa sun gamu da wani sarki da kuka gani cikin foton nan sunansa Zadak sarkin salama sarkin yana dogara ga allah mai gaskiya yana gamshe shi kuma ibrahim ya durƙusa a gaban malkizadak ya kawo masa kyautai sarkin sodom yana da niyyar ya ba Ibrahim lada, sabili da ya ceci mutanensa, amma Ibrahim bai ya karɓi komi ba, saboda shi da mutanensa masu mugunta ne, ba za mu bi hanyoyin mutane masu mugunta ba, su ke kawo mana wahala da mutuwa, yadda Lot ya gane, Malkizedek ya zama kama da Yesu almasihu. ya kamata mu girmama shi mu bi sawon mutane kamar shi al'amuransa suna kai mu ga salama da yardar Allah.